Ishaya Sura talatin da shida Sennakerib ya yi wa Urushalima barazana A shekara ta goma sha huɗu ta mulkin Sarki Hezekiya, Sennakerib sarkin asuriya, ya kai wa dukan birane masu kagaran Yahuda yaƙi ya kuma kame su, sai sarkin Assuriya ya aiki sarkin yaƙinsa tare da mayaƙa masu yawa daga Lakish zuwa wurin Sarki Hezekiya a Urushalima, sa'ad da sarki yaƙi ya tsaya a wuriyar tafkin kudu a hanya zuwa filin mai wanki, Eliyakim ɗan Hilkiya sarkin fada, Shebna magatakarda, da Yowa ɗan Asaf marubuci suka fita zuwa wurinsa, sai sarkin yaƙin ya ce musu, Ku faɗa wa Hezekiya, ga abin da babban sarki, sarkin Assuriya ya faɗa, a kan me kake dangana wannan ƙarfin halinka? Ka ce kana da dabara, da kuma ƙarfin mayaƙa, amma kana magana banza ce kawai. Ga wa ka dogara da kake tayar mini? Yanzu duba, kana dogara ga Masar, wannan ɗan tsinken kyauron dogarawa, wanda zai soki hannun mutum ya kuma ji masa rauni, in ya dangana a kansa, haka Fir'auna sarkin Masar yake ga duk wanda ya dogara gare shi, kuma in ka ce mini, Mun dogara ga Ubangiji Allahnmu ne. ba shi ne Hezekiya ya rurrushe masujadan kan tudunsa da bagadansa, yana cewa Yahuda da Urushalima, Dole ku yi sujada wa gaban wannan bagade? Yanzu fa, bari in yi ciniki da magadana, sarki Assuriya, zan ba ka dawakai dubu biyu in za ka sa mahaya a kansu, yaya za ka ƙi hafsan mafi ƙanƙanci na hafsoshin maigidana, ko da yake kana dogara ga Masar don kekunan yaƙi da mahayan dawakan? Ban da haka ma, na zo ne in fāɗa in kuma hallaka wannan ƙasa ba tare da Ubangijin ba? Ubangiji kansa ya faɗa mini in tasar wa wannan ƙasa in kuma hallaka ta. Sai Eliyakim, Shebna da Yowa suka ce wa sarkin yaƙin, Ka yi haƙuri, ka yi wa bayinka magana da Arameyanci, da yake muna jinsa, kada ka yi magana da Yahudanci a kunnen mutanen da suke kan katanga. Amma sarkin yaƙin ya amsa ya ce, Kuna tsammani ga maigidanku da ku ne kawai gida ya aiko ni in yi waɗannan maganganu, ba ga mutanen da suke zama a kan katanga ba, waɗanda kamar ku za su ci kashinsu kuma sha fitsarinsu? Sa'an nan sarkin yaƙin ya tsaya ya kuma yi kira da Yahudanci ya ce, Ku ji kalmomin babban sarki, sarkin Assuriya, ga abin da sarki ya ce, Kada ku bar Hezekiya ya ruɗe ku, ba zai cece ku ba, kada ku bar Hezekiya ya rarrashe ku, ku dogara ga Ubangiji sa'ad da ya ce, Tabbatacce Ubangiji zai cece mu, ba za a ba da wannan birni a hannun sarkin Assuriya ba. Kada ku saurari Hezekiya, ga abin da sarkin Assuriya ya faɗa, ku nemi salama da ni ku kuma fito zuwa wurina, ta haka kowa zai ci daga kurangarsa da kuma itacen ɓaurensa, ya kuma sha ruwan daga tankinsa, sai na zo na kuma kwashe ku zuwa ƙasa kamar taku, ƙasar hatsi da kuma sabon ruwan inibi, ƙasar abinci da gonakin inibi. Kada ku bar Hezekiya ya ruɗe ku, sa'ad da ya ce, Ubangiji zai cece mu, Allahn wata al'umma ya taɓa ceci ƙasarsa daga hannun sarkin Assuriya? Ina allolin Hamad da na Arfad, ina allolin Safarfayim? sun fahi Samariya daga hannuna? Wanne cikin dukan allolin ƙasashen nan ya iya ceton ƙasarsa daga gare ni? Yaya kuwa Ubangiji zai iya ceci Urushalima daga hannuna? Amma mutanen suka yi shiru ba su kuwa ce kome ba, gama sarki ya yi umarni cewa, Kada ku amsa masa, sai Iliyakim ɗan Hilkiya sarkin fada, Shebna magatakarda da kuma Yowa ɗan Asaf marubuci suka tafi wurin Hezekiya da rigunansu a kyakkece suka kuma faɗa masa abin da sarkin yaƙin ya yi ta faɗa.